kinare in an zo da kalma yadda ake abin nan ɗinta to mu je sai mu koma asali ko kun shirya kun gani to sai har dictionary ma eh a ah, kai kuma da za a yi layi na farko su da littafin ba udan udan me karna mu ne ko daga talafatu ne asharuha udan udan bi dammil aini amma dalun din mukmala mala digo a wai mu je dai me na haɗa su gaba ɗaya ne ma dai kamar yadda ni ka shigar da ni ba da na yaba yana ba to tsani بفتح العين يا بيه دمو آه تنبايا تي سوم تنبايا آه مجھے تمہیں نا بنا سوم تنبايا تي وابد جال المعملة أيضا ثلثين ثالثه عودا عودا قل والثالث بفتح العين وبالذال المؤجمة <laughs> ai in ka farka sami ta ne ke so kike ni maka wani ta a ban yadda ban wuri daya bayan daya namiji fasabbaha ardul fitani ko haka nan ya kamanta gabatar da fitincinun nan alal qulubi bisa zukata shay'an fa shay'an haka fitincinun suke shiga kaɗan kaɗan كعرض الإيدان الحصيري كمان كاو أنا إدوبين معنا إتاتوان وتابرما وهي تعطاتها ne, ƙarfinta tarinta shai'an fa shai'an kafin a ji masa ga ta zama kasuwa wa qasamal Shi kenan. sai ya raba mana waɗannan zukata hadisi kenan inda arabiha wurin shigar da wannan fikira alaiha ilal kasmaini qalbun ko shine kismul awwal idza uridat alaihi fitna in an kawo masa wata fitina asharaba sai ya shata misalin fitin tuno ko ko menene magana ba ku fassara muhkami da mutashabihi ana tsakko shiga aka jefa masa ya karbi shi buhan أقول أنا شبهين أنا شبهين saboda haka nan sai an kawo alheri yanzu ya shiga ba kalbun idza uridat alaihi fitinatun ko me ashabaha kama yashrabu tasanju alma kama yadda soso ke shan ruwa mun tasanju soso يعني ina fason da ake kwanci هذا kai haza fason ji تفعل مثل ذلك لكن حتى تخرج هذا التفنز الزمني الماء فتنقط فيه نقطة سوداء فتنة تشجع زوجة تشا فيتري علامة عندما أنت نقطة تبوا نقطة نقطة سوداء nan kila abin da za ka lura yanzu yaya kaga in dai junin ka jin gidan labarai da za ku ka ji labarai da za ka samu shi za ka shiga idan ba zai ta kasa kwari ba za ka ji wancan labarai za ka shiga ta shige ka ka kalli wancan assistant ɗin ka karanta wancan abin da ba zai ta shiga ta shige ka daga zancin shi ta shige ka kafin a ji masu a bar maka zuciya baƙi kiri in dai ba ka yi kwari a ilimi ba to kakka daina sauraron wa'ina abubuwa ina jin kungi aga alai da fiti na tun mai ke a sharaba kama ya sharafu tafanji fatan kwata fihi nuktatan sauda hmm. gaskiya a ai wancan ba za ma iya sauraron su ba gaskiya ba zai iya jin su ba ina jin a cikin nan ba akwai inda ibnu qayyim ke cewa ga alai nan a littattafan su a cikin gashi ka je ka karanta kana so shi amma ina ba na fiya ka karanta ya faɗi shi a baya shi ba zan iya tuna wurin ba yace duk wannan bazan da na faɗa cikin littattafan su da tsewo kuma da littattafan je ka karanta ka gani shi amma na za ka shara ka karanta tun da ya san mutane ba su cika suka kware ilimi ba don mutum ba zai kan da kansa da kansa ba ke ni yanzu na fi karfin a ƙasar ne daga nan kuwa wannan bai san komai ba duk wanda ya san kwata yana roron ba fala ya zalo ya rabu kullu fitinati duk wani rikici da ya zai shiga ka ganin hatta mutum burgiya ke ce ka gani nan ba kungiyar da ba shi ba na zauna da kafa na zauna da suka ba na zauna da suka ba na zauna da suka ba na ta gwagwarmaya kaza shi abin da yake so ya yi kansa saboda haka nan amma yanzu na dawo shi a a'a dan kalla ne maka shi kalla yadda ka ga wa'ita ba za ka bani to ka lahiya dan kuma kaga ba za ka iya gaya masa haka ba to sai ka rike wannan mugun ne wannan ba abokin zama ne ba kai shiga cikin wa'in can ka baro su kai shiga cikin wa'in can ka baro su sai sannu kai da salman al-farisi shi salman al-farisi ai ba bayan sa yake ba mutuwa yake dan wani na yake maka ai ga Salman al-Farisi to Salman al-Farisi in ya je bai ya mutu sai ya mutu dan da mutum to yanzu ni na ji dadin zama da kai ko akwai wani wanda zaka haɗa ni bishirin ka ke eh an Allah ne cika wa kuma wani mare haka ya dinga yi amma wai sun mutu su da rasa su burge ne ni shi inda da kai ganin sa ya yi tsarika ya yi sofanci ya yi shi'a ya yi kaza ya yi kaza a yanzu mu ya zama kaza wannan ba buga ba ka da istiqama abin tsaro na kai kullu fitnatin ta'uratu alaihi hatta yasawwada har zuciya ta kai kirin wa so. Shi kenan zuciya na sai ka juyi ba ta da mutunci wahuwa ma'ana kalo kal mu ku kuma ta lalace zuciyan siffanta kamar wani kofi da aka juyar da shi kaga kofi aikin sa ɗiban ruwa an juyar da shi kaga wata zuciya aikinta ta gane ta riga ta juye ba ta karɓar gaskiya ta lalace yadda kafan ruwa ba zai shiga kofin nan ba za ka yi ruwa da shi ba juye to haka wacce zuciya ba za ta gane alheri ba ayi ma'abuban kubba kenan man kusan faiza aswada idan zuciya ta yi baki ta gama ɓaci a cikinta wanta kafa ta juye tare da lahu min hatai bil afatai ne to za a gabatar masa waɗannan illoli guda biyu orida lahu min hazal hadhal ne ko kuma za a ce orida lahu maradani ko za a gabatar masa wasu ciyuka guda biyu min hatayn ne baradanin maradanin ne kowanne mara mota ramiya ne suna wurga shi bihi mota ramiya ne bihi ilal hilaki suna jefa shi zuwa ga halaka kowanne ciwo guda ɗaya zai iya halaka shi ciwukan ne ba faɗi mana ba ga suna ahaduhuma istibahul ma'rufi duk wanda ya kai irin wannan martaba to sai ka ga alheri ya abu sananne sai ya rikice masa istibahul ma'rufi alaihi bil munkari alheri sai ya jagule masa da munkari da Allah irin sa ne sai ce ni na rasa inda zan sa na sai kai ma mugun kankani a amma gaskiya a fili ta ce fatta bayyana rushtu min al gaskiya a fili take da ƙarya kuma da kala istibahul ma'rufi alayhi bil munkari zai samu wata mummunan rayuwa duk wanda yawan sauraron wa'ancan sauraron wa'annan sauraron wa'annan ya sha dafin wa'annan ya sha dafin wa'ancan ya sha dafin wa'annan in ku ya tara sai kaga ya zama haka ma'arufi sai ya bar kuce masa fala ya arifu ma'arufa ba zai gane gaskiya ba bai iya sanin gaskiya wala yunkiru kara? ba zai iya kin abin ki ba kaga ina masu kwayar da nan bari su haɗa to ko wurin haɗa za a yi babu tunda za ku dubi ɗan tarihi haka mai gudana tsakanin duk waɗanda suka je suka haɗa ɗin da sai kaga sun shiriri ce ke shi duk abar komai a haɗa da shi a da sunna da sufaye a so a yi aiki ne a haka wannan ba za a yi aiki ba domin sai an waye gari shi bai cikin sunna shi bai cikin shi'an shi kuma bai cikin sufaye sai biyu babu na ke yafi muni Ba ya rufu ma'arufa wala yunkir munkar wa rubbama istakama alaihi hadal maradu sai wa rubbama kama hadal maradu alaihi wannan ciwon yakan haɓaka a gare shi iska kama ya yi kwari ya yi karfi wannan shigar ta yi kusa karfi hatta ya tafi da babu faran sai ta kai ya ɗauki abin da aka san shi a shari'a abin gaba ne ya kai mutumin da za ka maka in ya yi yamma ya dinka zage-zage kana nufin annabi bai gemu ce in ya yi gemu fa haka za ka bar gemu bai abuya harin jihadi menene kawai ina ganin bai addini zai jazo ta ka bai masa ba ina ganin ɗan duniya ɗan kwasa za ka yi masa kaga wannan shubuhohi da aka dace ba sai ka dubi yadda aka yi wa me yake da suna ƴan sarakuna duk da kuma tsaya na kalla ba wani abu da gefe nuna min yadda aka bi aka bi aka turawa ‘ya'ya sarakunan da shi buhori har aka waye gari suna kallon munkari shi ne daidai ma'arufu shi ne kaza shi ne munkari munkari shi ne ma'arufu ya suna ne akwai wani nan wanda yake kusan babba ne a nasu ɗin basifin ina da nashi dai irin girman bashi a iyana yake ce mai ce wallahi mana akwai ran da ɗaya daga cikin ma'aikacin mu ran juma'a ya sa alkyabba ya shiga ofis fatattakan shi aka yi aka zage shi daga sama har kafa. a ce kana hauka ne an ta imamu ta ci bi mitil hada zai kuma ba kano lamar wanda ina jin a yan bisa a yan bisa a kayan da ake sawa na ma'aikatan ku na musamman dole sai shi sai ga yau juma'a sai ya sa alkin ba shi ma saboda addinin su musulunci malam ike fata fata aka yi masa in ban da ba don wancan din ya san baki ba ma ba ya san ta inda ya bi da ku rashin rayu kafa alkin ba da niyyan kai wannan alkin ba kafa alkin ba ai gidan ne kake da ke baka tare da kaya ne sai kayan da gaske za ka gano eh to da ya ce ai na mal awal duniya ce kai ne don koyi da annabi kai ne don ka shiga shiga ka kamala irin ta addinin musulunci ke yasa ka sa aljanna la da ka samu amma su kayi laifi shoran juma'a yau ka sa alkyabba arni ya zazzage ka ka sa alkyabba musulmi ya zazzage ka hadha almuslimu ay madkhulun fi aqlihi Shi shubuhati yau da gobe to kuma wa misali in aka ce in basi shin dole ne duk duniya sai an bita ko ba ku yi uniform ɗin ku a in basi din ku to shi kenan mu in basin mu sai an yi kaza yanzu misalin muka ce so mu jami'an tsaron mu wani jami'i kawai rawa ne zai sa muna da shi wanda za mu ɗauka kuma mun bar dama a wuce mu me shi ba a kace ah, ya za a yi za ku zo ku nuna addini a wurin addini za ku zo ku bambanta kan ce a ah, ka kalli sarakuna mu dogari mai yake sawa yawan mu ma dogari ne ba da ya ka gani ka zan ku in ka ka hana mu sa rawani ka hana jami'an mu sa ne ka gan a kan titi ka zo a kan gaba da to ka faro daga gidajen sarakuna tun da su zo ta fara nan gidajen ko da ba su sani ba suna taimakon mu ta nan yawa Thank you. ta faɗa irin wannan to shi ke nan to kaga wannan ba ko wanda aka zo aka samu makaranta ya buɗe ta boko A cikin ke zaɗe ne a ɗan wamba ne ma shi ke nan ka zo aka ce masa eh, aka zo daga ministry sai aka ga duka yara boko da rawani suka zaka kalli suka ce ina direction ban zai same su a ministry wannan makaranta za a sauke kai ta aka je ina da aka amma ne maka yi bi su ya aka yi ta ah, ya aka kance makaranta ka makarantar boko ne gashi da uniform min duk ne yaro da rawani sai ce ah, ai uniform din kenan rawani ina zama na uniform kan da su ba ta zaka kare zamani zai zai ce yi halcan mu kenan mu da mu kenan ba ka ganin magidan ba farkin rariya ka je ka zuwa gidan sarkin zariya duk wani wanda zai shiga gidan sarkin zariya ba zan shi da rawani ba ka bai tallafi ba da haka kare kanshi dole sai aka yi kafa to ne wannan yadda hamar da ta rage ba ci gaba da amfani ta yalla ya sifar ta zama tana nan mun san da rawanin ba jini a duniya ba rawanin nan sai an yi karatun nan rawanin nan sai an yi aikin nan hijabin nan da niqabin nan sai an yi aiki in ba aiki ba ba shi ne ke aiki ba amma ba za mu rabar mana shi mu yi shi daga dara. amma mu ma mun ɗauko jami'an mu sake sun ka su rawa ne ne su rawa ne ne ya na wasu rawa ne ne dogari ɗan sai ka ga yana daidai da kusan jami'i goma. Ya eh, tsaya da zama da rage bula da sakar hanya. amma ba za mu san irin su ba mu dai muna iya sa babban riga muna iya sa irin namu amma dai rawa ne uniform ɗin mu dai hatta ya take da ma'arufa munkara wal munkaru ma'arufa hatta kai sai ka ga ya kuda al ma'ruf ya zama munkari munkari ya zama ma'rufan Wasun da a ta koma bid'a wal bid'atu sunna kai kuma in ka koma na kaya kafin ka gaya wannan yanzu in kafa fesin ka ba inda ba za ka shiga za ka shawon kaki amma ka sa rawar da za a gana tafin ana ma kallon biyu ahu mai izgilanci na izgilanci mai ma dariya na ma dariya mai hararaka na hararaka sai ku da a haka saboda menene islamu bada gariban kada gariban wal haqqu batilan sai da zuciya shi ba ta shiga ciki haqqo ya koma batilu a wurinsa wal batilu haqqa daga ina ya taso albuddu kalbun wannan kalbun wa yake da sunan burbadda din a tsani kenan ba kai bai kare ba ta hakimu huwa wahu a ina ne ɗayan ya bayyana ishi ba a eh? ina yi ina ike daga nan daga nan sama da ku daga ɗaya biyu uku hudu Thank you. daga kasa daga inda muka tsaya kwanan nan zan ne na hudu gaba da ɗaya biyu uku hudu ke ihe adoma yawa haba adoma tun da kaga aka samu mai barabanin eh, nan ne kenan go don da aka ce hatai da afatai ne ko barabani khatira ne ya ne bihi ila hilafi sai aka ce ahaduhuma kaga wannan ya kuka halaka shi kila ma ya halaka shi gaskiya ne sai da nabiyin ku. attabi ta hakimu hawa Shi na biyu zai diga jan saman ba zai diga gabatar da abin da ransa take so a kan abin da Allah yake so. Ala ma ja'a min rasul bisa abin da manzon Allah ya zo da shi. sallallahu ta'ala alaihi wankiya duhu zuciyar za ta yi ta'a li hawa ga hawa a hulahu to nan ne nan kamata ya ce full stop ne nan ne na ɗauka na abu nan daga wancan kalbin iza oyi da alaihi kaza sai a nan maganan ya kare in ka biyo magana ce yanzu da kalbin ɗin zan shigo kalbin abu yanzu a shi ya gabo yawwa nan kaga da nan kenta ma da ko da layi aka fasa da yayi amma dai cikakken wurin tsayawa ne daga wancan kalbun ya kare a nan wancan kalbun eh, wanda an gabata masa da fitintinu ya kan ita ta kal isfanji eh, wa za ka kalbun abayar